Yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan hakkin yara ta bayyana cewa kowane yaro yana da hakkin ya samu iyali. Me ake nufi da hakkin samun iyali? Le droit à une famille c'est véritablement Hakkin samun iyali shine hakkin da ke ba da damar hada yaro da tarihi, musamman yana ba shi damar samun wani kewaye na kariya daga tashin hankali, amma kuma yana da mahimmanci ga kyakkyawan ci gaban sa saboda shine yaro ke iya samun kariya, tarbiyya, daraja da kuma a saurare sa. Ko banda abubuwan da dokokin ƙasa da kasa suka tanada kundin tsarin mulki na mu a ayar dokarsa mai lamba 20 23 ya tanadi cewa iyaye na da haƙƙi da kuma nauyin baiwa yaransu tarbiyya da kuma kariya. Sannan yara suna da haƙƙin taimakawa 'ya'yansu. Yaran da 'ya'yansu na samun tallafi daga gwamnati a cikin waɗannan harkoki. Kenan baki ɗaya, iyali madogara ce ta farko a game da ba yaro kariya, amma kuma wani abu mai muhimmanci shine asali. Haɗuwar yaro da iyali ce ke bashi asali. Iyali kaɗai ne ke bada damar cewa wane dan wane da wance. Idan yaro bai da alaka da iyali ba a cewa haka. par exemple sans attache familiale, ce n'est pas le cas. To yaya ga yaran da iyayensu suka yi watsi da su tun aihuwa? Shin mai yin doka ya tanadar da hanyoyin samun damar hada waɗannan yaran ga wasu iyalai? Oui bien sûr, c'est le cas par exemple des adoptions. Eh mana, kamar tsarin rikon ɗiya ne. A tsawon lokaci ƙasar Nijar ba ta aiki da yarjejeniyar Hai ta amince da yarjejeniyar ne a 'yan shekaru da suka gabata. Amma har a lokacin da ƙasar bata ta shiga yarjejeniyar ba, ma'aikatar minista mai kula da kyautata rayuwar mata da kare yara tare da haɗin gwiwar ma'aikatar shari'a a Nijar na aiki da tsarin rikon yara inda iyalai ke rikon yara da ba nasu ba har ma wani lokaci su fita ƙasa da su sai dai kafin a baiwa wani iyali damar ya rike yaro akwai wasu matakai da ake ɗauka kamar binciken iyalin da ke buƙatar rike yara sannan kuma ƙasa na da damar kaiwar ziyara lokaci zuwa lokaci a ƙasar da aka je da yaran yan riko don gani ido da ido yanayin da yaran suke ciki. Studio Ghana.